أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a yau insha za mu yi na ashirin da biyu ko muna cikin suratun nisa'i jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da tara yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da sittin inda ubangiji ta'ala yake cewa jiya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da tara yau kuma farkon aya ta ɗari da hamsin inda Allah ta'ala yake cewa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi na'am إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وبيجي تعالى إن الذين يكفرون بالله hakika waɗanda suke kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulihi da manzoninsa su ne kafurai yahudu da nasara da sauran manya-manyan kafurai da waɗanda suke munafukai yuriduna an yi farin na Allah wa rusulihi suna son su bambance tsakanin Allah da manzoninsa sai su ce sun yi imani da Allah amma ba su yi imani da manzanni ba kaman yahudu sun yi imani da Allah ba su imani da annabi Isa ba ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun yi imani da Allah ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ya ce to to shi ubangiji ta Allah din ma sun kafurce masa domin duk wanda bai imani da ɗaya daga cikin manzonin Allah ba to ya kafurcewa Allah subhanahu wataala sannan wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yi imani da shashi mun kafurci wa shashi yahudu sun yi imani da annabi musa wasu imani da annabi isa da annabi muhammad sassan wa wato suna imani da wasu manzannin suna kafurci kafurcewa wasu hakanan nasara sun yi imani da annabi isa ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila ubangiji ta ce suna son su riki wata hanya tsakanin wannan wato tsakanin imani da kafurci sun yi imani da wasu manzonin sun cewa wasu manzonin to wannan kaga imani rabi da rabi kenan rabi suna cikin imani rabi kuma suna cikin kafurci to Allah ta'ala ba ya yarda da wannan in za ka shiga musulunci ka shiga gaba daya udkhulu fi silmi kafatan ko ko abu kadan ba za ka bari ba da haka ka shiga gaba daya amma duk wanda zai ce ya imani da wannan manzon bai yarda da wannan ba to kafuri ne ba mumini bane ubangiji ta dace ula'ika humul kafiruna haqqa wannan sune kafurai na tabbas in suna tunanin suna da imani ma to ba su da shi har sai sun yi imani da manzannin Allah gaba daya kamar yadda suka yi imani da Allah wa atadna lil kafirina azaban muhina ubangiji ta dace mun tana da kafurai azaba ta walakanci a nan duniya da kuma lahira gaba daya a nan duniya sai sun ba da jizya ba za su ba za a bar su su wataya ba sai sun ba da jizya sun kaskanta in sun sai da kaya a garuruwan musulmi sai sun ba da haraji kuma duk shekara za su zo su ba da jizya suna masu wato ainihin kaskantar da kansu ga musulmi idan ana tafiya a kan hanya to za su koma gefe gefe musulunci bai zai yadda da su zama suna da ɗaukaka ba bayan sun kafurcewa Allah subhanahu ta'ala ana kamar da ubangiji ta alaƙi cikin suratul bakara wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah ta'ala ya dora wa yahudu kaskanci da talauci da shiga halin kakani kai tun ana rayuwarsu ta duniya ga kuma fushi na ubangiji ta'ala wanda yake jiran su in an tafi lahira a lokacin da musulunci yake da izza ba yahudi ba komai bane haka nan ba nasare duk wani kafuri a kaskance yake ba dama ya walwala ko zai imani ko ya rayu rayuwa in ta kaskanci in ba ka ba ko a yaƙe shi ko kuma zai ba da jizya tare da ɗaukan alkawarin da zai cutar da musulmi ina makaskanci kamar yadda ubangiji ta ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bi yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين utul, kitaba, hatta يعطوا الجزية an يد وهم yaƙi wa'inda ba su yi imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba kuma ba sa haramta abin da Ubangiji ta'ala ya haramta ba sa addini na gaskiya har sai sun ba da jizya suna makaskanta suna zaba ta wadakanci tun a nan duniya kafin kuma a je lahira inda za su je su shiga wutar jahannama saboda ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da musulunci aka fara aiko manzanni to duk al'ummatan da suka zo suna imani da manzon su kuma su imani da manzonin da suka zo kafin su haka ake ta tafiya yahudu sai suka kangare suka ce ba za su imani da annabi isa ba wato ai ba annabin su bane haka nan da manzala sa aka yana suka ce ba za su imani da shi ba nasara suka ce ba za su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ka dinga rarrabe tsakanin manzonin ma sai wanda kaga dama za ka yi imani da shi wajibin ka ne ka yi imani da su gaba ɗayan su duk wanda bai imani da ɗaya daga cikin annaba dan ba kafuri ne ko da ana amsa sunan musulunci ko kana da wani addinin idan wani annabin ya zo wani manzon ya zo dole ka bar wancan addinin ka bi addinin manzon da ya zo daga baya in ko ba haka ba to za ka shiga wutar jahannama manzon Allah ta sama ce wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ita wallahi babu wani wanda wato zai zo mini daga cikin wannan al'umma wanda zai ji labari na a cikin wannan al'umma sannan ya zama bai yi imani da ni ba wato ya shiga wato ainihin wutar jahannama ko da da yana da addini ko da yana da wani annabin da ya imani da shi inda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to dan wuta ne sai sa Allah ta'ala gaba yake wallazina amanu والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وبنجي تعالى والذين آمنوا بالله ودن دسكي إيماني دا الله ورسله دا منزنين سعب mun yi bayanin menene imani da Allah menene imani da manzannin Allah walam yufarriqu baina ahadin minhu kuma ba su raba tsakanin ɗaya daga cikin annabawan nan ba ba su ware wani suka ce ba za su yi imani da shi ba duk sun yi imani da su ulaika sawfa nutihim ajruhum Allah ta'ala ya ce waɗannan da sannu za mu ba su sakamakon su na lada ranar alkiyama za su samu kyakkyawan sakamako da take aljanna wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah mai gafara ne zai gafarta musu zunubansu da suka yi a baya sannan rahiman kuma mai tausayi ne zai ji kansu zai musu rahamarsa kenan dukkan wanda ya imani na gaskiya da dukkan annabawa gaba daya to sakamakon sa aljanna ne wannan shine da ubangiji ta'ala zai karbe shi wannan ko wayannan ko sune musulmi mabiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce amana rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله saboda haka manzo sun ya yi imani da abin da aka saukar masa haka nan mumine sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da mala'iku da littattafai da manzoni ba tare da tsakanin wani manzo da wani manzo duk musulmi ya yi imani da annabi Musa ya yi imani da annabi isa da sauran manzanni gaba ɗaya saboda ka'idan shine idan ka karyata manzo guda ɗaya to sauran annaba ma gaba ɗaya ka karyata su kamar yadda ubangiji ta dace kazzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni kaga kuma a lokacin annabi nuhu shi kaɗai ne manzo ba ma aiko sauran ba amma da suka karyata shi aka to duk sauran manzannin ma sun karyata shi sun kafurce da shi balle ta inda aka riga aka aiko sai ubangiji تعالى ala ce yas'aluka ahlul يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أبنجد تعالى يسألك أهل الكتاب أهل الكتاب هنا تنبينك سنة يهود دنسارة أن تنزل عليهم كتابا من السماء cewa ka saukar musu da littafi daga sama ma'ana kamar yadda attaura ta sauko daga sama gaba ɗayanta yahudu suka ce to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sauko masa da littafi rubutacce daga sama kafin su yi imani da shi faqad sa'alu Musa akbar min zalik ubangiji ta Allah ce ba abun mamaki bane sun tambayi Musa abun da yafi wannan sun nemi annabi Musa ya musu abun da ya fi wannan ga Qur'ani nan yana sauka da kaɗan kaɗan don ya tabbata a zukatan muminai sai suka kira su ba wannan suke so bai sauka jumlatan gaba ɗayan sa yana rubutu daga sama kafin su yi imani sai Allah ta'ala ya ce to ai wannan tambaya ne na ta'annuci ko da hakan ta faru ba za su yi imani ba saboda me وقد سألوا موسى فقد سألوا موسى أكبر min ذلك sun tambayi Musa abun da ya fi wannan menene ya fi wannan faqalu arina Allah jahratan suka ce annabi Musa ka nuna mana Allah kirikiri mu ganshi kafin mu yi imani suka ce ba za su yadda ba sai sun ga Allah kirikiri wannan babbar magana ce wannan kafirkin ya kai inda kai amma Allah ta'ala bai jale su ba fa akadathum as-sa'iqatu bi zulmihim kwatsan sai mutuwa kawai ta zo ta kwashe su da sautin wannan zaluncin nasu kowa kawai sai faɗi ya zama gawa saboda wannan tambayan da suka yi wannan babbar magana ne ka ce kana son ka ga Allah kirikiri ko manzon Allah annabi Musa ya nemi ga Allah Allah ya ce ba za ka iya gani na ai daraja ne abun ko to amma annabin Allah ma bai zai iya ma sai dai a lahira ba dai a duniya ma to amma yahudu suka ce su ba su yadda ba sai sun ga Allah kirikiri kafin su yi imani da shi shikenan ka Allah ya saukar musu da tsawa sai suka mutu gaba ɗayansu suka yi lebur da sabbin wannan wannan zaluncin da suka yi amma daga baya Allah subhanahu ta'ala mai rahama ne sai sake raya su kuma amma kaga wannan gargadi ne aka kashe su kuma aka sake tada su ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات sannan kuma suka riki dan maraki a matsayin abun bauta bayan hujjoji sun zo musu bayan an ƙetarar da fir'abunan annabi Musa ko abin nan kogin nan an halakar da fir'auna da jama'arsa amma daga baya kuma suka riki dan maraki a matsayin abin bauta su bazu isra'il suka riki suka ce dan marakin nan shine Allah Musa ma ya manta ne ya manta ne bayan ya tafi duri Sina ya je gana da ubangiji ta'ala fa afauna an zalik Allah ya ce muka yi afuwa dangane da wannan ma muka yafe musu wa ataina Musa sulfanan mubina muka ba annabi Musa hujja mabayyaniya ko iko mabayyani kan banu Isra'il in suka yi wannan laifin sai Allah ta'ala ce to ka gaya musu su kashe kawunan su sai suka kama kashe kansu kawai wanda bai bauta a dan maraki ba ya kashe wanda ya kashe wanda ya bauta dan maraki haka san da aka yi lebur da su aka kashe su gaba daya amma daga ba ubangiji ta'ala ya saki ta da su wannan tambaya da yahudu suke yi tambaya ne ta ta'annuki cewa a saukar musu da littafi daga sama da su yi imani ko an saukar ba su yi ba ko an saukar da alkur'ani yadda ake saukar da attaura ba su imani da shi ba domin attaura ma sun jirkita ta sun hargitsa ta sun caccanja ma'anoninta sannan wasu malamai suka ce abin da yahudu suka tambaya shine a saukar da takaddu wasiƙu daga sama ba za su yi imani ba sai an saukar musu da wasiƙu daga sama wannan wasiƙan zuwa ga ne, wannan zuwa ga ne cewa ka yi imani da annabi Musa lalle gaskiya ne mu muka aiko shi wai Allah ya turo musu wasiƙu daga sama kafin su yi imani shine ma'anan wannan ayan ba za su yi imani ba sai an saukar da takardu daga sama kaga wannan ba ba su da niyan imani ne ba su da niyan imani ne to ubangiji subhanahu wataala zai saukar musu da wasiƙu daga sama ba bai yi musu wannan ba to sai Allah ta'ala ya ce ai sun tambayi annabi Musa fiye da wannan sun yi imani ne domin don kana son ka samu mai taurin kai ka samu bai hude sai ka tsaya anan idan ka karanta suratul araf za ka ga yadda suka dinga wahalar da annabi Musa alaihi salatu wasallam suka dinga bashi matsala duk fa wannan bayan fa an tseratar da su daga shirin fir'auna fa domin fir'auna da shi da kabilansa kitawa su ne kafuran su aka halakar banu isra'ila aka tiratar da su amma duk da haka su kirkiro annabi musa wannan su kirkiro annabi musa wannan haka ya dinga fama da yahudu kamar yadda ake fama da su a yanzu haka a cikin suratul baqara ubangiji ta lati wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahratan fa kadhakum sa'iqatu wa antum tanzurun suka cewa annabi musa ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga allah kiri kiri haka yahudu suka ga annabi musa sai gashi nan kawai Allah ya saukar musu da tsawa ya kashe su suna kallo suka mutu da sababin wannan don sun tambayi babban al'amari amma Allah ta'ala ne rama yake summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tashe ku bayan mutuwan ku don ku gode mana ku mutu kawai suka mutu sannan kuma daga ba Allah ya tashe don a nuna musu girman laifin da suka yi to amma sun fasa ne sun ci gaba da yi ba su na ba duk da haka wasu malamai suka ce wuta ne ta sauko daga sama ta zo ta kona su gaba ɗayan su da suka ce a nuna musu Allah a bayyane su sai sun ga Allah kirikiri su yi imani sai wuta ta sauko daga sama sai ta ta kona su dama kuma tsawon kan taho da wuta a radu kenan ko in ka ji ya faɗi to yana zuwa da wuta galibi in ya faɗi kan dabbobi sai ya halaka ta ko kan bishiya ya halaka ta so kaga wuta ne ta sauko daga sama sai ta zo ta share su kawai gaba ɗayan su sannan daga ba Allah dai sake tasan su kuma haka suka dinga su yi wannan a musu wannan hukuban su yi wannan yahudu har duniya ta tashi ba wanda ya fi su fitina har yanzu kuma akan haka suke sannan Allah ta'ala ya sake cewa sun mattakastu mul'ijila sannan kuka riki dan maraki a matsayin sun mattakastu mul'ijila sannan suka riki dan maraki a matsayin abun bauta min ba di ma humul bayyinat bayan dukkan hujjoji sun bayyana musu ga dalilai ga at-taura ga tseratar da su da aka yi daga shirin fir'auna amma sai suka riki dan maraki suka mai da shi abun bauta ba an halaka fir'auna da jama'arsa wato wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ta ala ya gayyace shi ya kira shi zai gana da Allah a turi Sina a nan kasar Masar shikenan sai ce to Allah ta ala ya gayyace shi ya kira shi zai je su gana sai bar annabi harun ya zama khalifansa a cikin al'ummansa a cikin banu isra'il shi ma annabin Allah ne ya kula da su to bayan ya tafi yana gana da ubangiji ta'ala don tafiya ta mai nisa daga falastin daga baitul maqdis zuwa ainihin turi sina shikenan sai a kwana ta masa samiri musa samiri sai ya kera musu dan maraki ya kera musu dan maraki ko lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen annabi musa ya taka wani wuri sai dau wannan kasan wannan wurin ya har hada har hada wasu abubuwa sai ga dan saniya kawai ya kera dan saniya yana kuka irin na saniya a gaban su ya kera shi to da ya kera saniya sai ce to wannan shine Allah da annabi Musa yake cewa ku bauta masa shi gane yace abun bauta ne sai suka kama bauta masa suka ci gaba da bautan dan maraki har suka kama cewa su da kansu suka ce haza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya wannan shine abun bautan ku shine abun bautan annabi Musa ma manta yayi wannan ne Allah annabi Musa alhalin a gaban su in ba dimuwa ba shi za ka gane mutum in ba addini da shi ba ba ki hankali in ba ka da addini Allah bai yi ka mai imani ba to har abada kamar dan ba kake to ta mutum zai zo ya kera abu a gaban ku yayi mutum mutum dinsa yayi hotonsa ya samu wani abu ya kofa ta bayansa da ta gabansa yana furawa yana ƙara irin na raƙumi abin nan irin na saniya sannan kuma ka yadda wai shine abun bautanka bayan a gaban sa aka a gaban ka aka yi kamar yadda ubangi ta ya faɗa cikin tsaha yake fa akar da lahum hijilan jasadan lahu khuwar fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya musa samiri ya fitar musu da wani dan maraki jiki ne kawai sai sai kuka bai da rai fa ba jini ba tsoka in an masa magana baya iya bada amsa sai kuka kawai yake yi amma sai suka suka yadda shine abin bautan su suka ce annabi Musa ma ya tafi ya tafi je gana da ubangiji amma sai ga ubangijin san anan shi ya manta ne ma yayi tafiyan sa kawai je can zai gana da Allah suka ci gaba da bautan dan maraki annabi Harun annabin Allah ne shi ba zai bauta dan maraki ba kuma zai taba yadda cewa Allah bane ya san Allah sai ya ce kada ku yi haka wannan kuskure ne wannan dan maraƙi ne ita musu gargaɗi tam suka ki su yadda suka hau dokin na fi suka ce ina wannan shine Allah shine abun bauta qalu lan nafra alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa suka ce ba za mu gushe ba za mu rufu akan kan muna bauta masa har sai annabi Musa ya zo ya mana bayani tukunna ya zo ya musu bayani suka ƙi su yadda da annabi Harun alaihi salam haka suka dinga bautan wato ainihin wannan abun nan wannan gumaka din wannan gunki din har annabi Musa ya dawo da sababin wannan ne fa aka aka ce to su je su tuba wa Allah subhanahu wataala aka saukar musu da imuwa ta shekara arba'in da bautar dan marakin da suka yi arba'ina sanatan yatihuna fil ard su je su dawo in sun yi tafiya sun yi tafiya sai su ga aure ɗaya suke su yi tafiya su yi tafiya sai su ga aure ɗaya suke kuba na wannan laifin amma Allah ta'ala dai ya wa zallanna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wa salwa Allah ya saukar musu gidaje lokacin rana yana musu inuwa don kar su mutu sai aka dinga saukar musu da 'ya'yan shila da kuma abun nan da manto suna ci don kan yunwa ta kashe su shekara arba'in saboda sun yi wannan ibadan don su tuba ƙarshe aka ce ku kakkashe kawunan ku suka kakkashe kawunan su Allah ya kira ya su to wannan kuma in ka lura da wannan sai kuma ka lura da gatan da ubangiji ta alayi wa wannan al'umma al'umma manzala ta san yanzu idan kai shirka fa kana kwanci kan gadonka za ka yi nadama ka yi astaghfirullah ka yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kenan ka zama musulmi an yafe maka duk abin da kai a bayan amma su zamanin sun kun yi laifi ku kashe kawunan ku idan najasa ta taba riganka ka yanke wajen sai dai kai faci ba ka wanke da ruwa ba in a jikinka ne kai ta kankare fatar jikinka sai ta yi jini shine ka tsarkake najasa a jikinka kenan mu kuma ruwa kawai zaka sa in ka rasa ruwan ma ka je kai sallah haka ta yi sai mu gode wa Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama annabin mu wa mimma zadani sharafan wa fakran wa kittu bi aqmusi ada usuriya ta ta نقولي تحت قولك يا عبادي وأن a madali na biya gode Allah da yi mu musulmi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa ya dawo ya ga laifin ɗan uwansa Harun don me yasa za ka basu suna shirka don me yasa ya rike gemun sa yana ja ya yi fushi don Allah saboda an yi wa Allah shirka ya dan dan uwana karka mini gaggawa karka rike na wallahi nayi nayi sun ci fiye da ni amma abin da yasa na bar su inni khashitu an taqula farraqtu bayna bani isra'il walan tarqub qawli na ji tsoron kada in tarwa kada in riba kansu ka zo ka ce na riba kan banu isra'ila baka baka baka lura da magana ta wa yasa na na kyale sai ka zo din amma na iya na ya iya kokarin sa suka ki su yadda wannan shine abin wato banu isra'ila suke kuma sun yi irin wannan da yawa a cikin suratul araf ubangiji ta lati na bi bani isra'ila al-bahra فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون bayan fa an ƙetare kogi an tseratar da su daga shirin fir'auna sai wata ana tafiya sai suka wuce wasu mutane suna bautan gumaka sai suka ce ya Musa mu ma ka dan sama ma ne dan gunki mu dinga bauta masa kamar yadda wayannan suke bauta masa to me imani kenan me imani annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun ku jahile ne ku jahilai ne so kaga idan tauhidi bai shige ka ba ba koya maka imani da Allah ba dora ka kan tauhidi ba za ka je ka rungumi shirka sai ka dauka ba matsala ba ne so a fahimtar su za ka iya hada bautan gunki da bautan Allah suna ka shine imani sai sa maka ce babu wani abu sama da koyar da tauhidi sai Tauhidi ya tabbata kun sannan sauran abubuwa kuma su biyo baya shi yasa manzo sama da ya tura Mu'az bin Jabal ya je mutanen Yaman wa'azi ita innaka satajidu qauman min ahli kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذاك جيك سامتانين أهل الكتاب ما تلتافي amma farkon abin da zaka kira su izuwa gare shi shine shaidawa ba abota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne shine tauhidi fa inhum ada'uka lidhalika fa alihim anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi in sun maka biyayya ka koya musu sallah in sun rike sallah ka koya musu zakka har zuwa karshen hadisi da tauhidi shi ne amma yanzu su wane ne masu karantar da tauhidi masu da'awa zuwa ga addinin Allah malamin masu wa'azi su ne kawai ahlus sunna amma in biki a so masu ganin koyar da aqida ma wai badda mutum wai za a badda kai to ta baka san aqidan ba ta za ka shigo tauhidin da Allah ta'ala ya aiko manzo Allah da shi shekara goma sha uku a Makka ana gwagwarmaya ba surka da wani abu ba dan imanin ya tabbata kafin daga ba aka fara sauran shari'o'i wai shine kuma sai a ce ka ajiye shi a gefe wani an karanta shi za a bata kaga wanda bai karanta ba shine bata kenan shi yasa za a zo maka da shirka ka yadda ka yadda cewa shirkan ne ko da imanin ka bai gama tabbata ba ka yadda cewa tauhidi ne ko ibada ne ba za ka gane cewa shirkan ba ne saboda imani bai gama tabbata a zuciyanka ba dole sai ka saurari malamai ahlus sunna masu koyar da tauhidi masu koyar da aqida ingantacciya ita ce tushe idan ya tabbata maka to kuma shirka kan kun yi hannu riga da ita za ka mutu da imani ta tatacce in ko ba haka ba za ka ci ka fada cikin bautan wani abu daban ba Allah ba kuma ka ɗauka cewa kana nan akan imaninka shi nan a ruɗe ka a ɗauke ka wawa a loɓa ka a je a jefa ka akan shirka da bidiyoyi ka ɗauka cewa tauhidi kake da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi fatahu makka aka taho daga madina aka bude garin makka da yaƙi su mutum dubu goma ne suka zo amma a lokacin da aka yi fatawar makkan wa'inda suka musulunta a garin makka mutum dubu biyu to sai aka kama hanya za a tafi hunain za a yakin hunain da mutum dubu goma sha biyu daga cikinsu akwai sababbin musuluntan nan ana tafiya hanya sai aka wuce wata bishiya mushurkai suna neman albarkar da suna bauta mata suna ta rati ta kubansu don su kayayyakinsu suna neman albarkanta ana ce mata za tu anwa'in da aka zo ana wucewa sababbin musulunta nan wasu daga cikinsu sai suka ce ya rasulallah Allah na za ta anwa'in kama da lahum za tu anwa' ya su mu ma kamar ka ba mu irin wannan bishiyar mu zo muna bauta mata muna neman albarkanta kamar yadda su ma suke da shi sai manzo sama ya ce Allahu akbar inna hasunan لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجحدون من ظل الله أكبر والله إنها سنن حجوين كنا في أنسى ما تفتح yake wallahi kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka ga annabi musa cewa ka kaɗan ba mu ka sama mana wani gunki mu dinga bauta masa kamar yadda wa'annan mushrikan suke bauta wa gunki yake ku jahilai ne ko ta yi a ce ka yi imani da Allah ta'ala shi kaɗai ne bauta ka ce la ilaha illallah sannan ka zo kana yi wa kabari sujjada ko kana yi wa kabari nafila ko kana yi wa kabari tsawafi ko kana daga hannun kawai kabarin ya biya maka bukatan kai baka haifuwa ko arziki kana musulmi kaga baka san tauhidi ba baka san Allah ma inda ahlus sunna ne suka karantar da kai tauhidi wallahi ba za ka yi wannan amma yanzu akwai a yanzu haka musulman mu musulmai masu da'awar musulunci ana sallah da su amma suna bautan kaburbura akwai a kano akwai a sokoto akwai a jimeta akwai a yola suna nan su gani suke shine tauhidin ba wani abu bane don kayi wannan kaga shine innakum qaumun tajhalun ku mutane ne jahili in ba jahili ba zai je shirka kuma ya dauka cewa tauhidi yake kaga jahilci ne irin na mutanen annabi Musa irin na banu Isra'il kana bautan Allah kuma kana bautan wani abun daban kuma kana nan a matsayin musulmin ka sai za ka zama musulmi ka warware la ilaha illallah dan la ilaha illallah ma'anar sa ba bauta da gaskiya sai Allah sai ka kafurce wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba shine sharadin la ilaha illallah wa zida hal kufranu minka bima siwa ilahi min al ashya'i qad uliha sai kai wa duk wani abu da ake bauta ba Allah ba tawaye sannan tauhidi kai tabbata matsayin matsayinsa komin matsayinsa ko manzon Allah ya sa aka bautawa ka fita daga musulunci ko manzon Allah bai zai yadda da kai ba kai ba ka cikin jama'a sa kwata kwata in ka je lahira ma koran ka zai yi innahum qad battalu wa ghayyaru yati fasuqan ya kore ka ba za ka shiga cikin al'ummar sa ba ko da kana sallah saboda kai wa ubangiji subhanahu ta'ala shirka kaga dole a tsaya a karanci tauhidi kafin imani ya tabbata sai ka taurari inda ake cewa Allah ya ce manzo Allah ce ba inda ake tatsuniyoyi ba kullum ana son a gaya maka wai abun da zai burge ka ne ko abai ko wani dan falala da za a baka ka ji daɗi ana neman wani abu za a gaya maka ne ka ji daɗi a wurin wa'azin abun da ake kwakulowa kenan sai al'umma za su samu shirya a haka ka tara jama'a wai to menene in na gaya musu za su ji daɗi zan burge su to shi za su gane addini a menene matsalolin su ka gyara musu me damuwan su ka gyara musu ko da hankalin su zai tashi ko da su shiga wani hali ko ba za su ji daɗin ka ba kana isar da sako ne na ubangiji ta'ala bukatan ka shine su gyaru su zama mutanen kirki bayan Allah in ba su gane yanzu ba nan gaba za su gane sai ka da Allah ba don neman gamsar da jama'a ko yardar da su ba neman shiriyan al'umma menene matsalan su ne cututtukan su kai bayani akai ka ba su magani wannan shine da'awa shine kuma wa'azi na hakika amma idan aka kyale jama'a za su je su tabbata su tabata a dinga runguman bidiyoyi da shirka a dauka cewa addini ake kuma alhali ba addini wani ana koyi da yahudu ne don manzo kuma yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbil la dakhaltum yace za ku bi sunnonin waɗanda suka zo kafin ku su yahudu da nasara zira'i shibra in sun daga kaba za ku daga dan tazaran ku da wuce ta kije ba suna miƙi gaba kuma kuna da za su shiga ramin damo saboda bata kuma za ku je ku tusa kanku ku shiga ramin damo wato duk halaka da kuka shiga za ku je ku shiga za ku je ku shiga kuma duk bidiyoyin da kaga ake yi da shirka a cikin addinin musulunci asalin su daga yahudu da nasara ne can ake da su ta zo a shigo da shi cikin musulunci a ta akida a bata addinin gaba daya Allah ya tsare mu da tsarewansa sai ubangiji ta lace mu ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Uh, kafin wannan ubangiji subhanahu wata'ala ce fa afauna an zalik duk abin da suka yi nan an yafe musu wato su ainihin yahu abin nan a uh, banu isra'il abubuwan da suka yi a lokacin Allah ya yi musu hukuncin da zai musu ya sa wuta ta zo ta kona su aka kashe su suka mutu sai kuma daga baya ce a raya su su ci gaba da addinin da a raya su su ci gaba da addinin, wanda addinin sai kyau yayi wanda bai ba kuma shi shikenan sannan Allah ya ɗora annabi Musa a kansu kuma duk da tawayen da banu Isra'ila suke ciki sai Allah ya ɗora shi a kansu shine ma'anan wa ataina Musa sultanan mubina mun sanya wa annabi Musa wato iko a kansu mabayyani shine idan yace ku je ku kashe kanku sai su kama kashe kansu kuma duk wannan taurin kan da Yahudi kun yi laifi ko to ku je ku kama kashe kansu sai su je su kama kashe kansu kuma dole su bayan sun mutu kuma daga baya sai a zo a raya su ubangiji ta'ala yana sake faɗan wani abu kuma na abin da yahudu suka yi wa rafana fawqahum tura Allah ta'ala ce sai muka daga katon dutse a kansu bi bi saqihim da alƙawarin su wato da suka ƙi su bi annabi Musa suka ki su imani sai Allah ta'ala ya dauko katon dutse ya tsora a saman kansu yace ku imani in ba ka ba za a ruso da wannan dutsen sai suka ce sun yi imani wa qulna lahum udkhulul baba sujadan muka ce ku je ku shiga kofar baitul maqdis kuna masu sujjada don tuba zuwa ga Allah ta'ala saboda kun je kun leka kun ga manya manyan kafirai abokanin gaba kuka ta kuka ce ba za ku yaki ba ku je ku shiga kuna masu sujjada da suka je nan ma sai suka canja ba su ba su sujjada ba sai suka shiga da jajijindi saboda saboda eh, wato tawaye irin na bai hudi amma Allah ya kama su da wannan wa kunna lahum la ta'du fi sabt muka ce kar ku kitare iyaka ranan asabar kar ku yi su kar ku je ku kama kifi nan ma suka je suka yi wayo wai suka je suka kama kifin wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ya ce muka kama muka muka dauki alkawari mai kauri daga wurin su cewa ba za su yi wa'annan abubuwan ba za su za su abin nan za su yi imani za su shiga baitul maqdis suna masu wato ainihin ruku'u suna masu dukawa sannan kuma ba za su yi ranar asabar ba amma duk wani alkawarin sun jefar da shi a bayan bayan su Allah ta'ala ce mun ɗauki dutse muka ɗora a kansu muka ce ku riƙe a taura ku yi aiki da ita in ba haka ba za a sako dutsen nan a kanku sai suka ce za su yi aiki da shi domin tsoron kar ya faɗo a kansu kowa yana kallon sama yana ganin dutsen zai faɗo a kansa wannan kamar yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul araf wa izna taqna aljabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahum waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah ta'ala ce mun ciccibi dutse daga karkashin kasa daga tushensa muka tumbuko shi muka tsora shi akan su kamar yadda kake sa lema akan ka muka ce kurki a taura da karfi ku yi aiki da ita kuma ku ambaci abin da ke cikinta domin ku zama masu tsoron Allah sai suka ce sun rike to amma daga baya fa da aka saukar da dutsen sai suka koma kafurcinsu kenan sai suka juya baya bayan nan wannan shine shine shine kafurcin banu Isra'ila kenan haka aka ta fama da su inda suka ga wahala sannan suka ce sun yadda da aka ɗauke wahalan kuma shikenan sai suka sai suka tawaye su ɗan tawaye haka ne inda zai ga wahala zai imani in kuma aka ɗauke wahala sai sake komawa ruwa إن الذين عقد عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى sai sun الأليم سيسون mai مرتدي sannan su imani daga ba tun da ba imani ne na gaskiya ba daga ba kuma aka dauke musu sai su koma ruwa sannan ubangiji ta ya ce su je su shiga ƙofar baitul maqdis suna masu sujjada shine suna masu wato ainihin ruku'u suna masu sunkuyo aka Allah ta'ala ya gaya musu aka umurce su da wannan amma sai suka je suka canja wato abin da ya faru za a je a yaƙi ne a yaƙi abokanin gaba sai aka tura su su je su duba da suka je baitul maqdis suka ga manya-manyan mutane ne kafurai da suka dawo sai suka ce su ba za su yi wannan yaƙin ba anai Musa shirya za ta fi yaƙi suka ce a izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ka je kai da ubangijin ka ku yaƙi. amma muka muna zaune anan ba za mu je mu kashe kanmu ba haka suka ce ta waye kenan fa annabin Allah wai kai imani da shi ne fa hakan ba sun yi imani da annabi Musa ne al'ummar sa ne fa ka je kai yaki kai da ubangijin ka muka muna nan anan ba inda za mu je ina imanin yake har da bai huje to amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi yaƙin Badar kafurai dubu ɗaya suka fito suka bar garin makka ɗari uku suka koma su ɗari bakwai sun je ɗari uku da goma sha uku kuma ba a fita da shirin yaƙi ba ga sunan su kuma sun taho sun yi shirin su gaba ɗaya na yaƙi da ƙarfin su suka fito manza su ma ya tambaye ya shawarci sabon sai to me kuke gani kafiran nan fasu da shirin su suka zo na yaƙi da agajin su mai yawa da makamansu da komai da komai nasu da guzurin su mu kuma ba mu zo da shirin yaƙi ba to yaya mu koma madina tunda ba mu zo da shiri ba ko kuma mu tsaya mu yaƙin nan kawai shi ke nan sabai suka ce aje a yaƙi aje a yaƙi muhajirun su abubakar su umar kowa ce a yaƙi kawai ya rasulallah to an sarawa ba su ce kawai ba sai aka ce wajen an sarawa mutanen madina yaya Allah ya sake yin magana to daga cikin su ya tashi ya ce manzon Allah da mu yake bai ji abin da muka fa bai ji amsar mu bane sai suka ce wallahi ya rasula in wannan kogin kake mu je mu kutsa a cikinsa wallahi za mu kutsa babu gudu babu ja da baya duk inda ka ga dama ka ce mu je kawai za mu shiga yakin nan kuma wallahi ba za mu gaya maka abu kamar yadda banu isra'ila suka gaya musa ba mai banu isa cewa zo kai ka tafi kai da ubangijin ka kaje kaje kai yakin haka suka gaya annabi musa su yahudu sai ce wallahi ba za mu gaya maka haka ba mu abun da za mu ce maka izhaba anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka je kai da ubangijin ka kai yaƙi muna tare da ku muna yaƙi mu da mu za a yi yaƙin ba za mu bar ku ko kaɗai ba shikenan aka shiga kuma aka gwarza aka yi nasara to kaga masu imani kenan masu imani amma yahudu ina yahudu fitinanne ne to shikenan sai aka ce to yanzu da kun yi wannan tawayen in kuna son a karɓi tubanku ku je ku shiga baitul maqdis kuna a sunkuye za ku shiga shi ne ma'anar sujjadan din kuna sunkuye kuma idan kuka zo kofar masallacin kuka shiga ku dinga cewa hittatan wa qulu hittatan ma'anansa Allahumma hudda anna dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ku dinga addu'a kuna haka haka Allah ta'ala ya umurce su da shi to amma me suka yi da suka je masallacin sai suka dinga jadi gindi ba an ce a sunkai za su shiga ba sai suka zauna suna jan duwawun su a ƙasa suna jan duwawun su a ƙasa dole wanne fi wahala shiga a sunkai ko jan duwawu a ƙasa haka suka kama yi wajen dai dole sai sun saba wa annabi Musa za ka ce wa kulu hiddatan ku ce Allah ya gafarta mana zuwan mu sai suka kama cewa hiddatun fi sharatin alkama a cikin gashi a wata ruwan habbatun fi sharatin maimakon Allah gafarta mana zuwan mu sai suka kama cewa kwaya a cikin gashi kwaya a cikin gashi kwaya a cikin gashi haka suka dinga fada shine fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai suka canja abin da aka gaya musu daban abin da kuma suka je suka yi suka yi daban sau wannan kafurci ne irin na irin na yahudi da tawayewa Allah da tawayewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi musulmi abin da aka sani kawai إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعدنا شي مؤمنين الله يتي أي da manzo Allah zai ce mun ji mun fi, to idan ka zo kana tawaye ba zan yi ba to kana koyi da yahudu ne wannan aikin yahudawa ne to shi yasa yahudawa ma ubangiji ta ala bai bai basu bai saboda haka ya saukar musu da ne da azaba ne fa anzalna ala allazina zalamu bi abuna bi rijzin min as-sama'i bima kanu yafsukun Allah ta'ala ce muka saukarwa rijzan min as-sama muka saukarwa wanda suka wanda suka zalunci kawunan su din wato sune Yahudawa mun saukar musu da rijizan wani bala'i mina sama'i daga sama saboda fasikancin da suka yi da sabawa Allah da taurin kan da suka yi sai Allah ta'ala ya halakar da su da wannan azaban to su duk lokacin da suka yi laifi azaba ne za ta sauka a kansu sai dai daga baya sake kuma raya su in Allah ga daman ya raya su amma daga babu zai hana su sake yi ba mu kuma in kai laifin gargadi ake maka ka ji tsoron Allah ka tuba zuwa ga Allah ta'ala amma wannan ya gagarin ka wannan din ya gagare ka ubangiji subhanahu wataala yake wa qulna lahum sannan muka ce musu la ta'adu fi sabt kada kuma ku ƙetare iyaka abin da shafi su na ranar asabar wato aka ce banu isra'il kuna da ranaku guda bakwai a sati amma rana ɗaya kar ku je kamun kifi ta tiran asabar amma lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a za ku iya kama kifayenku babu matsala ta ta'addu fi shi kenan sai suka ba doka ne fa sun dau alkawarin amma sai suka je suna ta wayo suna ta yin wayo wai su don me yasa za a ce ba za su yi kama kifi ranar asabar ba saboda haka sai sun kama to amma wayo suka yi sun ɗauka sun yi wa Allah wayo ne Allah ta'ala ba a masa wayo wato da Allah ya tashi jarraban su sai zama da kifayen kuma sun fi yawa ranar asabar ranar da baran asabar ba akwai kifayen amma babu yawa kaga ya zama ibtila'i a gare su kenan to Allah ta ya jarrabe su da wannan din saboda mai saboda taurin kansu ne in ka ga Allah ya haramta maka abu to kai ka jawo taurin kanka ne ya jawo a cikin suratul arab Allah ta ya ce was'aluhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبته شرعا ويوم, ويوم لا يزيتون لا تأتيهم Allah ta'ala ce ka tambaye su dangane da alkariyan nan da take kusa da kogi ta ce alkariyan aila domin sun kasance suna ƙetare iyaka ranar asabar domin an hana su su ranar asabar ranar asabar ɗin kifayen na zuwa da yawa ranar dabaran asabar ba kuma ba sa zuwa da yawa me yasa Allah ta'ala yake kazalika nabluhum bima kanu yafsukun mun jarrabe su da wannan saboda fasikancin da suke yi saboda sabon Allah da suke sai Allah ta'ala yake to daga yau doka ranar asabar babu kamun kifi saurara ku ku je ku kama abinda kuka samu shikenan to amma sai suka yi wayo sai su je su naɗa tarko ranar juma'a ranar juma'a nan naɗa tarko to kaga sai su tafi kaga ran asabar in kifaya suka zo suka fito kowanne sai shiga tarko to ba za su zo su su kama su fidda tarkon ba su fidda kifayen ba ranar asabar din sai ranar lahadi sai su zo sai su ɗauki sai su ɗauki kifayen su kawai sai su ce ah ba mu yi su ranar asabar ba ranar ranar lahadi muka yi saboda haka ranar juma'a sun nada tarkoran ladi sun fitar kaga ba su kama ran asabar ba alhalin kuma kifayen ranar asabar suka shiga tarkon kaga wai sun yi wa Allah wayo ne to Allah ba a masa wayo da sabbin wannan ubangiji ta ala halakar da su Allah ta ala ce falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiyadatan khafi yayin da suka girman kai suka ci su bar abun da aka hana su ubangiji ta ala ce to ku zama wato ainihin jirrai kuna makaskanta suka zama birrai a wata ayan hadda khanazir wato manyan su suka zama aladu kananan kuma suka zama suka zama birrai na Allah ta'ala ya canja musu halitta ya mai da su wani abu daban saboda saba masa da suka yi yanzu idan wannan al'umman ne aka yi toka aka aka ka kai sai ka je kai ka dawo ka zo ka kwanta kai bacci a gidanka Allah da zai halakar da kai saboda ka ce albarkacin manzon Allah sallah ta da kuma istighfari da bayan Allah suke amma ba akwai ranan kin dillanci ba an barka bani akwai lahira sai dai in kai dama ka tuba shikenan su zama birrai kifi aka ana su kama ran asuwa suka kama yanzu kai haramun nawa kake ci a kasuwarka haramun nawa kake ci a wurin ayyukan kasa sakon Allah nawa kake yi dare da rana ba maganan ma kifi ba amma su kifi ne kawai Allah yake duk su zama birrai da aladu suka zama kuma haka ne kamar yadda ubangiji ta lati ma nasu ma zukiru bihi an jaina allazina hauna, an su'i wa aqarna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun da suka ki su dina suka ki su daina kamun kifin suka mance da gargadin da aka musu Allah ta'ala ce sai muka tseratar da wanda suke hanawan su koma sai muka kama su da azaba mai tsanani muka mai da su birrai da aladu saboda sun kasance masu tawaye wa ubangiji ta'ala ne masu saba masa wato lokacin da suke kamun kifin sai wasu bayan Allah su zo suna musu wa'azi ku ji tsoron Allah ku kiyaye azaban Allah ku daina kama kifin nan in ba ka ba Allah zai jarrabe ku zai saukar muku da azaba suka ki su daina to akwai wasu su kuma sai suka zo suna ce masa me yasa za ku dinga musu ma wa'azi mutane da Allah ta'ala zai halakar da su ko musu azaba mai tsanani me yasa kuke bata lokacin ku sai suka ki su daina da suka ki dainawa sai wannan bayan Allah suka ce to yanzu abin da za a yi gara mu rika gari da wayannan sai suka koma gefe suka yi katanga tsakaninsu da masu kamun kifin saboda in bala'in ya zo ya same su su kwaɗe don in kana cikin masu sabon Allah in masifan ta ba ta haɗa da kai wata kofi na tallatu fi fannin lalina zalamu min kusa kai ma za ta haɗa da kai sai an je lahira a wari a wari kwaya da tsakuwa sai suka ce to gara mu bar garin kawai mu koma gefe sai suka yi katanga tsakaninsu shikenan ana nan ko sai Allah ta'ala ya ce su zama birrai da aladu shikenan mutanen nan tun suna jin hayaniyan mutanen nan sai suka ji shiru babu hayaniya sai suka ce kai ana wayannan mutane ba halakar da su ba kuwa ya kamata a duba sai aka shiga haurawa ana lekawa kawai sai aka ji gaba su sun zama birrai sai kuka jiri kawai da alade sai suka haura suka shiga cikin su suka kawo musu nasiha mun gaya muku mun gaya muku to sai zama ne idan kana da dan uwa mai wannan laifin kai ba za ka iya gane shi ba don ya zama biri ya zama dabba kawai ko ya zama alade to amma shi kuma zai iya gane ka sai zo yana sunsuna riganka yana matsowa jikinka yana sunsuna ka to idan birin wanda aka halaka zama birin ya zo yana sunsuna dan uwansa sai dan uwan ya kawo masa wa'azi na kuka ba na gaya maka ba na ce kar karkai kar kai taurin kai kai wannan abin to gashi ga abin da ya faru da kai shikenan kuma lokacin da gargadin ya kamata ya amfani ya wuce wayannan mutane haka aka bai da su birrai da aladu sannan abdullahi bin abba ya ce daga ba aka halakar da su gaba ɗaya don karkace birran yanzu nan asali asalin biri mutum ne wannan kuskure ne wannan magana cewa wai asalin mutum biri ne kai asalin mutum biri ne mutum asalinsa mutum ne annabi adam alaihi salatu wassalam biri kuma asalinsa biri ne kafin ma mai da wayannan birran kila akwai birran shi yasa aka mai da su birrai da aladu so da haka daga baya an halakar da su to sai mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu ra mu fi karfin ubangiji ta'ala ba in Allah ya ga dama sai ya jarabe mu da irin wannan amma mun ji tsoronsa sai ya dauke mana masifa sai ubangiji ta'ala ya ce fa bima naqabihim فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما Ubangiji Ala ya ce ma na ƙafihin misaƙahun saboda warware alkawarin da suka yi wa Allah wa kufrihim da kafurcinsu su Yahudawa bi ayatillahi da ayoyin Allah wa qatlihimul anbiya da kashe annabawa da yawa da suka yi da gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wa qawlihim da fadin su na gulfun ai zukatan mu a rufe suke haka bai huje ke cewa duk abin da zaka faɗa ba za mu gane ba bal ba Allahu alaiha Allah ta'ala ya ce ya yumci a zukatan ne bi kufrihim saboda kafurkinsu su wala yu'minuna illa qalila ba za su imani ba sai dan kadan anan ubangiji ta'ala yana gaya mana kafircin su ne jawo aka dinga jarraban su irin wannan jarrabawan har aka halakar da su gaba daya ubangiji ta'ala yace sun kafurcewa Allah subhanahu wataala sun warware alƙawarin da aka yi da su ba za su yi sura nan asabar ba za su shiga suna masu sujjada baitul maqdis da dukkan alƙawarin da aka yi da su sun warware sai Allah ta'ala ya kama su da laifin sannan da kafurcewa ayoyin ubangiji da kuma kashe annabawa bin ghairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba sun kashe annabi haya sun kashe annabi zakariya amma da Allah ta'ala ya ce kashe annaba ba tare da haƙƙi ba ba yana nuna inda haƙƙi ne za a iya kashe annabi ba don ba yanda za a iya kashe annabi da haƙƙi annabin Allah ma'asumi ne baya wa Allah ma'ana abin da ayan take nufi in kaga an kashe annabin Allah to kuma an kashe shi ba tare da haƙƙi bane domin ba za a kashe shi da haƙƙi ba amma wani daban zai iya kashe wani a kashe shi ko yayi zina bayan yayi yayi aure a kashe shi amma annabin Allah ma'asumi ne to haka kawai suka dinga kashe annabawan Allah ba gaira ba dalili sannan wa qawlihim qulubuna qulfu in an zo ana musu wa'azi sai su ce kai mu fa zukatan mu a rufe suke wai zukatan su a rufe yake ba ka fahimta me ake faɗa to shine Allah ta'ala musu radi yace a ba wai a rufen ma ai mu muka rufe zukatan bal da ba Allahu alaiha bi kufrin Allah ya yumki akan zukatan ne saboda kafircin su saboda haka fala yu'minu illa qad ba su imani ba sai imani dan kada wanda bai amfane su ba wanda zai hana su shiga wutar jahannama ko dawwama a cikin ta ma wato babban ukuba da Allah ta'ala zai maka shine rufe zuciyanka ya zama alkhairi bai zai shiga ba abin da zai sa maka wannan kuma shine tawaye wa Allah an ce kai kaki an ce ka bari ka bari yau ma haka gobe ma haka to a hankali sai Allah ya rufe zuciyanka shikenan kai ka an fidda tamanin ka kawai an fidda tamanin ka ba za ka kai labari ba kawai wutar jahannama ta tabbata maka zaka dawwama a ciki Allah ya sawage manzo Allah ta sama yace إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قالوا وما جلاؤه يا رسول الله قال تلاوة القرآن وزيارة القبور زوجي أتنا تاتا كما إنك أرسلت تاتا suka ce ya take tsatsa yace manzo sama yace yana abin nan ya ake goge tsatsan yace karatun alqur'ani da ziyaran kabari wato tsatsan zuciya shine in ya dambare ya dambare sai zuciyar ta rufu alheri ba zai shiga ba sai kaga mutum sharri kawai yake so ba magana alheri a tare da shi to kuma inda maza su ya ce idan kai laifi wani digo baki zai digo a zuciyanka idan har ka tuba sai a goge digon in baka tuba baka sake wani digon ya digo baka tuba baka sake baki kan baki har zuciyan ta ya tsatsa shikenan an rufe zuciyan kenan shine malan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu shikenan zuciya ta tsatsa ka halaka wannan babban ukuba ne Allah yake wa mutum idan ya kangare maza saboda haka a bisanci zunubai a dinga tuba zuwa ga Allah ta'ala sannan ubangiji ta ya ce wa bi kufrihim da kafurcin su ne wa qawlihim wato suka kafircewan yahudawa ga annabi isa ba su imani da shi ba wa qawlihim ala maryam butanan azima da kuma sharrin da suka yi wa maryam butanan kirkiriya azima mai girma suka ce tayi zina da ka zo da annabi isa suka ce ai zina tai mazina ce ta zo da zina suka je ta da zina ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baqiya suka ce ta zo da wani abu mummuna kuma ba an ba mutumin kirki mahaifiyarta ba karuwa ba kawai su ba su yadda daga Allah bane Allah ya halitta annabi Isa ba tare da namiji ya ya sadu da Maryam ba sai suka ce ai wannan kawai gina ta je ta suka tsora mata wannan kuma har yanzu aka suke sannan wa qawlihim inna qatalna al-masih ibn maryam da kuma cewa da suka yi mun kashe annabi Isa dan Maryam rasulullah manzon Allah wa ma qataluhu Allah yake ba su kashe shi Yahudawa sun dai niyan su kashe shi amma ba su samu dama sun kashe shi ba wa ma salabuhu ba su tsine shi ba kamar yadda suke tammani walakin shubbiha lahum sai an kamanta musu wani ne sai suka yi tammanin annabi isa ne ko dai zama cikin su ne wani munafiki sai aka sa masa suran annabi isa da suka zo sai suka kashe shi sai suka dauka annabi isa suka kashe alhalin Allah ya dage annabi isa zuwa ga sama ne ko kuma wani daga cikin jama'arsa annabi Isa ya ce wa zai wa za a sa masa kamanni na in an zo a kashe shi aljanna ne ko masa wani matashi ya daga hannu aka sake fada ya daga hannu aka sake fada sai aka sa masa kamanni annabi Musa Allah ya dauke annabi Musa zuwa sama annabi Isa zuwa sama da suka zo sai suka kashe annabi abu sai suka kashe wannan mutumin sai suka dauka sun kashe annabi Isa ne alhalin ba su kashe shi ba sa ubangiji ta lace walakin shubbiya lahum an kamanta musu wa innal ladina ikhtalafu fi waɗanda suka yi saɓani dangane da lamarin annabi annabi Isa cewa an kashe shi ko ba a kashe shi ba la fi shakki minhu suna cikin shakka Don wasu yahudawa suka ce shi ne wasu suka ce kai fiskan da irin tasa ne amma jikin ba irin naka bane so da aka su ma a cikin shakka suke ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann ba su da wani ilimi na tabbas sai dai bin zato zato su sun kashe shi ne wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi yaƙini ba ba su da yaƙini amma nasara da yake jahilai ne su ba su da ilimi masu bin annabi isa fa kiristoci sai suke daura cross a wuyansu wai cewa ai an kashe annabi isa an rataye shi wannan cross din ma'anansa kenan wasu daga cikin jahilin nasara suke yin wannan alhalin ba a kashe shi wasu san ma cewa ba a kashe annabin su wasu sun tafi akan yahudawa sun kashe annabin su ne wannan jahilci ne irin nasu amma mu muna da yakinin cewa ba a kashe annabi isa ba yahudu bai kashe annabi isa ba wasu daban ya kashe amma ya so ya kashe shi kam kuma Allah ta lace bal bayan da suke faɗa ba rafahu Allah ilai Allah ne ya ɗauki annabi Isa zuwa ga sama kuma har yanzu yana nan bai mutu ba amma yahudu ba su kashe shi ba sun kashe wani mutum daban ne wa kana Allahu azizan hakima Allah gagarau ne babu da ke gagaransa ko hikima ne cikin al'amuransa Hikima sai. wato ya gagare su ba za su iya kashe annabi isa ba su kashe shi ba sannan hikima ne ta sa kuma aka kamanta wani da annabi isa suka kashe shi sannan hikima sa ita ta Allah ta'ala ya dage annabi isa zuwa ga sama yanzu haka yana nan a sama kuma kafin duniya ta tashi dai sauka kamar yadda manzo sa ya yushiku an yanzila alaikum ibnu maryama adalan hakama annabi isa dan maryam ya kusa ya sauko ya sauko duniyar nan kafin duniya ta tashi yana mai hukunci irin na adalci so da haka alamun tashi alkiyama saukowa annabi isa in dai bai sauko ba to alkiyama ba za ta tashi ba kuma shi zai zo ya kashe dujjal so da haka idan ya zo zai cika kasan da adalci kuma zai shari'a ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida adalci addini ya kyau a lokacin da zai sauka a kashe dujjal wanda ya zo ya dinga rusa addini yana ta sa mutane suna ridda to annabi isa zai sauko ya rasu ba yahudu karya suke ba su kashe shi ba jahilan nasara su ma ƙarya suke ba a kashe shi ba wannan cross din da suke sawa aikin banza ne annabi Isa idan ya sauka sai ya bi duk wani cross ya karkarya shi a duniya ya karyata wannan cewa an kashe shi dan yana nan yana rayu Allah ya dauka shi ya ɗaukaka shi zuwa ga sama ne bangiji ta Allah kara mana imani da tsoron Allah da fahimta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'da da alaikum wa rahmatullahi. wannan mai tambaya yake cewa malami dan kasuwa ne mai gidana ya dora ne akan dukiyarsa da cewa duk bukatuna in yi a kai to malam sadaka da nake yi a cikin dukiyar shi da kyauta da nake yi zan samu lada bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah zaka samu lada shi ma zai samu lada tunda ya baka daman kai ne manzo sun ce idan ah, mace ko matar mutum ta ba da kyautan abinci a gidansa yana da lada ita ma tana da lada da ta dafa abincin sannan mai kula da abincin ma ta sauki fanci ma yana da lada duk wani wanda yake ma wa abin yana da lada sun ya baka dama za ka iya yi sai ka yi daidai gwargwado kar ka wuce gona da iri sai ku yi tarayya a cikin ladan gaba daya idan na zo na samu mutane da assalamu alaikum da salamu alaikum wanne ya fi dace shi musu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ko assalamu alaikum sai ka sa alifun da lamun shi yafi dacewa amma ya halatta a sallama ka ce salamun alaikum salamun ka sa tanwini amma ba salamu alaikum salamu alaikum wannan hausa kake ba larabci bane assalamu alaikum shine fi dama daidai amma kuma ya halatta a ce salamun alaikum kamar yadda ya zo a wasu hadisai amma in a sallah ne kuma in ka kace salamun alaikum baka da sallah sai dai ka ce assalamu alaikum shi kuma a samu an ruwaito a man na kira ba sai dai alifun da lamun ka ce assalamu alaikum indai a sallah ne da shi ake fita daga sallah a aljanna aka ce za a ba wa maza kowane namiji ɗaya mata guda saba'in idan tabbas haka ne su ko mata maza nawa za a ba su <laughs> to ai wannan saba'in ga wanda ya yi shahada ne shine ya zo za a ba shi wannan amma sauran Allah ta'ala shi ya sani mata nawa za a bashi na hurun so sannan kuma matan aljanna ai ba sa bukatan wasu mazaje in ba mazajen su ai bukata ne zai sa wai ka ne ma a maka kari to su matan aljanna kwata-kwata ba za su yi sha'awan wani miji ba in ba mazajen su ba makasuruna ala azwajihinna shi yasa aka ce hurun makasuratun wato su kamar yadda hurin suke an takaita su akan wanda aka bawa su to haka nan su matan aljanna mata na duniya idan sun je aljanna ba sa neman canjin wani miji ko karin wani miji iya mijin sun ya ishe su shi yasa idan namiji ne idan ka zo masa sallan ga zaka ce Allahumma baddil hudaran wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli Allah ka musanya masa gida fiye da nasa iyali fiye da nasa amma in mace ce ba a cewa Allahumma abdilha ahlan khairan zawjan khairan min zawjiha ba za a ce Allah ya musanya mata miji fiye da mijinta ba saboda ita ma ba ta bukatan matan ji kwata kwata ko da a nan duniya ta yi wannan tunanin amma ta dai lahira ba za ta yadda da wannan ba da za a bata wani ma a ce to gashi nan wani ki hada da mijinki ku zauna da shi za ta ce ba za ta yadda ba kwata kwata wannan tunanin da zai zo mata ba kun gane ma'ana wannan magana wato ina tunanin zai zo mata a aljanna cewa ina ni ma kamar yadda mijina yake da mata da yawa ni ma in samu maza da yawa sai kuma ba a bata ba to da da ta samu matsala aljanna aljanna ko babu matsala babu bakin ciki babu wani damuwa ba tunanin ina son abu ban same shi ba shi yasa tunanin ma kwata kwata ba zai zo mata ba ita murna take ma wannan kawai shine mijinta kamar yadda a duniya idan mace ta gari ne ba za ta yadda wani miji daban ya zo ya tarayya da da da ita ba sai dai iya mijinta kawai to haka nan yar aljanna take na'am yace malam matata ta ce da ni in aske na, in ba haka ba in sake ta to shi malam ya halatta aske gemu sai ka sake ta kawai yayi eh, ba ta gari ba ta yayi sun mata ce ta ka aske gemu ka ka sake ta kawai ni na baka daman ka sake ta kawai inda kana son muslimatun mu muslimatin mu'minatin ta ibatin in ce mace ta gari kake so to wannan ba ta gari bane ka fice ka kawai ka je ka nemo wanda kake son masu gemu eh, ai yanzu matan masu waye galibi usale suke so masu gemu suke nema saboda sun fi ba su haƙƙinsu sun fi ba su lokacinsu amma tun da wannan bata gane ba ta yi gaba ta je ta auri marar gemun ta ga walakanci wanda zai zazzage zai zazzage iyayenta sai Allah ya haɗa ta da wani lebura malam abin da ya nufi da lebura ba yana nufi mai aikin lebura wani wani kawai haka wani iri wanda zai zo mala ya dinga dukanta yana ta tura mata ashar amma yi kan samu mai gemu mutumin kirki zai miki ashar ne zai zagi iyayenki ne zai mutun duk laifin da kika masa zai mutunta iyayenki kan kuma zai mutunta ki da haka ni kama shawara na inda mace ta ce wai sai ka aske gemu in ba haka ba wai ka sake ta wallahi ka sake ta kawai eh, ba ta kawai kaddan, ba ta tafi eh ta je ta auri wani mara gemun ta je ta aura da gani eh ya za ta dandana kudanta ai kuma Allah ya jarrabe ta tun da addini ne ba ta so ita kwata kwata to ta je ta auri mara addini ta gani ai gemun ta dauke shi alama ne na addini shi yasa ba ta so don haka abin da ake nema mutumin kirki ake nema ko yana jikin mu ko bai da shi Allah ya baki miji na gari wanda zai mutunta ki mutunta iyayenki in ko kinki to duk wanda ya bar abu na alkhairi yadda bi na sharri sai Allah ya haɗa shi da sharri Allah ya tawaje wannan take cewa malam ce a farkon azumi na yi azumi ina da shekara goma a bana sai kwatsam sai ga al'ada ya zo mini amma in yi yau gobe ba zan yi ba in yi yau gobe ba zan yi ba haka nake to sai kwanakin nan al'ada ya zo mini abun damuwa ta shine wa'inda suka wuce na baya za ta biya ko dai daga inda ta fara al'ada zuwa gaba za ta biya to wannan tambayoyin suna taiwa galibi kuna shan maganin hana haihuwa ne yake tarkita muku al'adanku ko yarinya ce goma rayuwa to shekara goma za ta iya al'ada daga shekara tara ne ake al'ada so wannan kam tun da farko ne ta fara haka za ta dinga binsa idan ya zo ta dakatar da sallah in ya tafi ta yi wanka ta shiga da sallah har sai ta shiga kwana goma sha biyar ko ya ɗauke ko kuma kwana sha biyar mene ne tambaya to karanta mana abin da take faɗa ba shi ne ba shekaru da goma bana ta cika shekara goma kuma kafin wa'annan kwanakin ta fara al'adan tana yin azumi yau in ta yi gobe jibi ba za ta yi ba tana sha to yanzu da ta fara al'ada kwanan nan ta fara yi can na farkon kwanakin azumi ma za ta biya ko ce daga ran da ta fara al'ada zuwa baya za ta gaba ok tambayan ba akan al'adan ba ne akan azumi ne sau ba za ta biya ba saboda lokacin ai ta balaga ba saboda haka da tana azumi tana fashi sai kuma al'ada ya zo mata yanzu in ya dauke ta zama baliga sai ta tsora daga inda al'adan ya zo inda inda ya dauke za ta bi za ta yi su gaba ɗaya ƙarshen ramadan amma na bayan ba za ta rama su ba don lokacin bata balaga ba nan wannan masu roƙo addu'a ta ce mahaifinta bai da lafiya a yanzu haka yana kunci a taya ta da addu'a Allah ba shi lafiya wata kuma ta ce mahaifinta an sake wayan shi da wasu kuma maza da mata suna roƙon aure to Allah ya ba shi lafiya mara lafiya wanda aka sake wayan sa, Allah ya dawo masa lafiya" ko Allah ya mayar masa mafi alkhairi da masu neman aure Allah ya ba su aure masu son kuɗi Allah ya ba su kuɗi masu albarka <laughs> tunda na ga ba kowa da kowa ba ne ko wasu ne daga cikin mu suke son kuɗin eh. wani bai damu ba nake tsammani sai dai zai wuya ka Allah ba mu arziki mai amfani Allah ba mu wadata Allahumma kfina bi halalika an haramika wa ghina bi fadlika amman siwak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah